وان عليك لعنتي الى يوم الدين kuma kai korarre ne daga aljanna daga yau har zuwa ranar sakamako ita ce ranar tashin alkiyama